darasin da ya gabata idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ashirin da biyu a cikin suratul qamar fa kaifa kana azabi wa nuzur wa laqad yassalna alqur'ana lidhikri fa hal min muttaqin yau kuma za mu tafi farkon aya ta ashirin da uku kazzaba samud haka ne kuwa a ƙarshen aya ta 17 muka tsaya wato inda muka tike da bikissar wato ainihin annabi nuhu da mutanensa bayan halakar da su da Allah ta yi fa halmin ba ta adam bukai ba kana azabi wa nuzur nan ne za mu tashi wato farkon aya ta goma sha takwas ke wannan kuma ne darasin mu na biyu a cikin sura mai Allah shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إلا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مختلف في يوم نحس إلا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا يوم بحث مختلف تنبع الناس كأنهم أحزاب نحل منقلب Ubangiji ce kazzaba tsarin wato adawa sun karyata annabin su wato ainihin shine annabi hudu alaihi salam nabiyyahum hudan sun karyata annabin su hudu alaihi salam ba da an ja'ahum bi aya bayan ya zo musu da aya wato mu'jiza wanda ke nuna gaskiyar shi annabi ne manzo da Allah ya turo zuwa gare su fa azzibu da haka sai aka azabtar da su fa kaifa kana azabi wa nuzur yaya azabata ta kasance a gare su kuma yaya karshen gargadin da na yi musu da musu ji ba ya zama a gare su lafazin nuzur ay zari lahum bil azab irin gargadin da na yi musu cewa azaba na tafi in musu yi imani ba kafin dulihi sun kafin saukarka yaya ya kasance ai a mawqi'ahu lallai azabar ta sauka a daidai inda ya dace ta sauka a lokacin da ya dace ta sauka kan waɗanda ya cancanta ta sauka a bayyana وقد بينه بقوله Allah ya bayyana yanayin saukar azaban da yake inna arsalna alaihim rihan lallai mun turo musu da wani irin iska sarsaran mai tsananin kogi shine sarsar waɗansu malaman suka ce sarsar wato ainihin daga lafazin sirru ne kama da dalilin fiha sirrun bisat wato iska wanda yake dauke da zafi iska wanda ke dauke da kona shine sarsaran fi yawmi a cikin wani yini na musiba Mutamir wato dawwamamme a garin su abinda ake nufi da dawwama a nan wurin dangane da lafazin mustamir azabar da ta sauka ba ta yanke ba har sai bayan da aka kammala hallaka su gaba daya wato ba wanda ta rage a cikin su wato a cikin wani ne wanda yake yin musiba shi ne yau na cikin kenan fi ayyamin na hisatin da mu zai kawo azabar sirri shi na hayatun duniya ai da'imu su umi wato yini wata yake mai madimancin sukumci wato musiba ko wahala ai kawil wa kana yawmal arbiya ya akhir sha mala yace ya kasance ya dace da ranar laraba ta karshen wata magana cewa wannan azaba da aka yi musu ta dace da ranar laraba a karshen wata magana ce da ba ta da asali cikin qur'ani ko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam marubuta tarihi ne kawai suke ambatanta kuma zane wannan maganar haka ya haifar da waɗansu su kudurce wato ainihin munin larabar ƙarshen wata musamman kuma a cikin watan safar wato wata kira larabgada wanda ake ɗauka cewa kamar wata laraba ce wadda musibu ke sauka wato a da iliya suna da wannan canfin haka a tamfe-tamfe na mutanen daular fatawa daular mutanen kurs mutanen iran su ma da wannan suna da wannan canfe-canfen na cewa laraba ta karshen wata tana dauke da musiba wanda hakikanin gaskiya wannan bai dace da koyarwar addinin musulunci ba an gane ku ubangiji ta ala da ya ce ya saukar musu da wannan azaba fi yawmin asir a cikin wani yini na musiba wannan yini a samar ne lahadi ne litinin ne talata ne laraba ne yinin da kansa ba shi ke kawo musiba ba ubangiji ne ke saukar da musiba a yinin da ya ga dama a daidai lokacin da ya ga dama kuma ba a yini da ya ambata a nan wurin ai ya ambace shi da saura ba yi yini dai bane ba rani ku ne kamar da Allah ce fi ayyamin nahisatin limuziqahum azab al-khizy fil hayat dunya a cikin waɗansu kwanaki na hisafin waɗanda suke na musiba limuziqahum azab al-khizy kaga ba yini dai bane ba anan laraba ta shi da cikin sauran kwanakin mako sun shi domin kwanaki ne guda wato ainihin samani ta yi eh, salatu eh, minan saba layalin wa samani ta iyyamin husuma kamar da Allah ya bayani cikin sulhul fatir wato dare guda bakwai da yini takwas kaga ko idan an ce an yi yini takwas dukkan kwanakin mako sun shi a ce idan za a canfa larabar karshen wata ce suna dauke da musiba to sai a dauka lahadin karshen wata a asabar din karshen wata haka litinin da talata da laraba da alamin da juma'a din karshen wata sai zan so da ana yana cikin musiba ko yau dan babu wata rana a sarki tunda Allah da yake yawmin nashfat al yawm fi yawmin nashfat anan gurin a ta yace fi ayyamin nashfat kuma ya fassara su da cewa sakhara alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fasara qawmun da haka babu wani dare da yake daren musiba a matsayin wato daren da shi ke kawo musiba babu wani yini da yake a yini na musiba wato da ma'anar cewa shi ke kawo ta babu wata safiya ko yammaci da za a dangana musiba zuwa gare ta sai shi ke kawo ta ubangiji ta ala yake kaddar komai a lokacin da ya ga dama sawa'un dare ne ko rana an gane ko wato domin tantance cewa ga ranar da ke kawo musiba wannan ke zafi sai mutum ya rinka jin tsoron zuwa ranar ko ga daren da yake na musiba ne wannan zai haifar da jin tsoron yin shi kuwa wa'azi na alqur'ani ko da musiba ta faru a wata rana ko yini ko dare ko wani lokaci babban abin da ake so kalla ba lokacin da musibar ta sauka ba a menene abin da mutane suka aikata musibar ta domin in aikin da mutane suka yi musibar ta zuwa ko suka yi ko ba wannan ranar ba in sun aikata ta in Allah ya dawo musibar da yake ina ba ta mai wanda wannan shine babban abin da ya dace da koyarwa ta addini yau na cikin mutane, wato a cikin wani a cikin wani yini na musiba wanda yake mustani madaimanciya tanzi'un unnasa wato iskan na daukar mutane ta yi jifa da su ka annahum a'dazu naslin munqayr ka annahum kai ka ce su mutane lokacin da iska ta dauke su kai ka ce su din a'dazu naslin wato ainihin saiwa ce ta dabino ko jijiyoyi ne na dabino munqayr wanda aka tuge shi daga cikin kasa tuqulu min ufaril ardi iskar na turo mutum daga cikin kasa almuntasir fiha ko da mutum ya shiga cikin kasa ko wani kogo ya goya sai iskar ta turo shi wa tasawum ala ruhusihim sai sama da mutum sannan kuma a kayar da shi a kan kansa ya zanto kansa ne ya fara dukan kasa fa ta duku riqabu sai ya kasance gaba daya wato ta duku riqabu wato gaba daya a nike wuyan fa biyu ra's Iska saboda karfin ta har tana cire kai daga cikin dan adam annal sani, gaba da gangan jikin fa annam ma jazna lil mufai ay mufai sa'id da malaka kai ka ce ita tun da dino ne wanda aka tuje shi wato sai wanda ta fito Wasu wa subbihu bin nakhli an kamanta su da itacen dabino ne tsolin saboda mutane ne masu tsawo da girman jiki wa dukkira a nan gurin an ce ka annahum a'dadu nakhlin munqadir wato aka kawo nakal sai aka siffanta sai aka ce munqair wanda lafazin munqair muzakkar ne wa unnifat al haqa a cikin suratul haqa sai aka ce ka annahu ajazu nakhlin khawiyatin wato sai aka masa ta'anisi malaki mura'atan lil fawasil fil mawdi'ain duba da menene karshen kowace aya take karewa a cikin wuraren guda biyu wato ayoyin da ke cikin suratul haqa galibin su suna karewa ne da ta'u tani al-haqqatu mal haqqa wa ma adraka mal haqqa samud wa 'ad bil qari'a fa amma samud fa uhliku bi taghiya kaza ta'u tani da su da su ka annahum ajazu makalin khawiya da su ayoyin ma'ana kai ta'anisin lafazin amma a nan wurin kuma karshen ayoyin galibin yana karewa ne da rawun mustamir munkayir fa kaifa kana azabi wa nuzur da aka ga aka yi zikirin su don dace da munkayar a madadin munkayaracin da an da an yi ta'alifin sa a madadin ta zikiri da sai ya zanto ya fi karo da fawasul din aya fawasul din na fasula fasula ne karshen aya alqur'ani cikin hikima ubangiji subhanahu wata'ala ya zabar ko sura fasula din ta wadannan surori guda biyu za a iya tarayya cikin fasula iri akwai wanda suke karewa da nunun da'iman nunun wanda take ana yi masa sukuni fi halatul lokaci sawa'un qabla ayyam ko qabla awaw akwai kuma wanda suke karewa da ta'u ta'ani kamar ta irin alhaqa kamar irin jalibin surori na abasa wa tawalla an ja'a al'ama wato a can wurin kalla innaha tazkira wa man sha'a zakara fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara tana karewa da ta'u ta'ani wato wanda suke almarbuta kenan akwai wanda suke karewa da tawo wato ta wata ke almaktuwa kamar su zai su kuwirar وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أصلت جسنا قالوا على التاء وتسكي مفتوحة أقول لك قالوا على ها ها ومسوء الشمس وضحاها ها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها abin da suke karewa da abin da ake kira martul jiwa wato faduwar wasu na guda biyu a sama kamar su irin su suratul nisa irin su suratul isra irin su suratul ahzab da wadansu makamantan su kamar su suratul furqan wannan hikimar zance ne da alqur'ani mai girma kaga kowace sura an zabar mata fasila ba mamaki surori guda biyu su tarayya da fasila yin daya ko wani a makamantan haka gurgunan yin hikimar Allah ta zarta amma dai a nan wurin dai abin da za mu ce shi ne shi lafazin ajar nakal wato lafazin nakal wato itacen da biyu shine annasal a larabci wani lokacin ana ambatar shi da sunan namiji kamar nan ta'allahu ajaza naslin munqayr wani lokacin ana ambatar shi da sunan mace kamar tan cikin sutur hada ta'allahu ajaza naslin kawiya an kare da tawo don saboda an yi ta'anisin sare ta cikin a cikin kalmomi na larabci akwai wanda suke daukar sa so biyu wani lokaci su zama muzakkar wani lokaci su zama mu'annas kamar su lafazin addar ka yi cewa hada darun ka yi cewa hada darun ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين da aka ce ni'ima darul muttaqin kaga da mace ce nan da sai a ce ni'imat darul muttaqin amma da aka ce ni'ima darul muttaqin aka yi tazkirul fi'l ya nuna fa'ilun ma wato muzakkar amma da Allah ce tilka darul akhiratu naj'aluha للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين كذا daru الدار انا مؤنث tun da ake ce tilka sai aka darul akhirah da an yi nufin tazkiri da sai ce zalika daru al-akhir a madadin al-akhirah sannan naj'aluhu a madadin naj'aluha a cikin larabci akwai kalmomin da suke daukan kaso biyu ka kawo ta muzakkar ka kawo ta mu'annas haka alqur'ani kuma ya dauki irin wannan ya sarrafa su a cikin wulaye. daban-daban bisa da ka'idar Allah cewa nusarriful ayat wato muna sarrafa ayoyi mu zo da su a wannan salon zance da su mu zo da su a wani wurin da kuma wani salon zance da su ubangiji ta ala ce canzu unnasa, ka annahum a'jazu nakhlin munqashir iskar na daukar mutane shine canzu unnasa suna fusgar mutane ta jefar da su ka annahum a'jazu nakhlin kai ka ce su sai wai ta tabino ne mun kayar wanda aka tuge shi daga cikin ka sallallahu فكيف كان عذابي ونصر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مستكبر وبنجي لك فكيف كان عذابي يا يا كرشان عذابا تتكسنسي ونذر يا يا كما كرشان جرجتينا يا كسنسي عبدالله ولقد يسرنا القران للذكر حقيقه من بولي وانا القران للذكر domin tunatarwa ko domin wa'azi mun sauƙaƙe shi ga wanda ya so karatu shi ko wanda ya nufin haddace shi ba halin muddakir shi akwai mai daukan wa'azi ko cikin mutane da tallafi كذبت ثمود من فقالوا أبشرا يحشرون غدا abin da zai biyo baya kisar annabi salihu za a ambata a takaice tare da mutanen su samudawa ubangiji ta ala ce kar zabar samudu bin hakika kabilar samudawa sun karyata da gargadin da aka turo musu kamar yadda muka faɗa a darasin baya lafazin annuzu ya iya zantowa jam'i ne na al ko an wato jam'i ne na kalmar nazir nuzur wato jam'i ne na kalmar nazir to shi nan nazir yana daukar ma'ana guda ko dai nazir mai gargadi an gane ku yana daukar ma'anan mai gargadi ko kuma nazir ya zanto shi karan kansa gargadi din to idan mun dauki nazir a matsayin mai gargadi an nuzur sai ya zanto masu gargadi kenan da samudu bin nuzu wato samudawa sun kare ta masu gargadin da suka zo musu kaga masu gargadi su ne annabawa tare da cewa annabi dai aka tura musu to amma ta kace ce sun kare ta manzanni ko masu gargadi saboda ta manzo ɗaya kamar ta sauran ne gaba daya inda mutum zai imani dukkan manzannin Allah sai guda ɗaya kawai ya kafirce masa to imanin sa sauran ba zai masa amfani ba sai ya yi da wannan ɗaya kariya ta ɗaya ne ce yake da mutum ya tsaye ta gaba ɗaya shi yasa cikin sarsu shu'ara aka yi ta maimaitawa kazzabar qawmun lil mursalin kazzabar adun lil mursalin kazzabar samud lil mursalin an gane ku ka zabar kazzabar qawmun lil ka kazzaba ashabul aikat lil mursalin kuma kowanne da aka ce ka kazzabar qawmun lil mursalin mutanen annabi nuhu sun kare ta manzanni sai ta yanzu kala ɗan akuhum nuhun yayin da dan uwansu annabi nuhu ba ke da ya musu manzannin da yawa ba a jiki da sai kare ta kazzabat adul mursalin idh qala lahum aquhum hud ala tattaqun kazzabat samud al mursalin idh qala lahum aquhum ala tattaqun كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون كذب الزور إيه كذب مكرك التوراة ma'ana abin da surat shuara ta ambata a can da sunan al-mursalin shine a nan suratul qamar ta ambata da sunan ne an-nuzur fa kaifa kana azabi wa nuzur wato gargadi kenan ko kuma wato ainihin kazzabat kazzabat samudu bin nuzur wato saboda wasan sun da manzanni da su daidai da sun da yake wato ainihin kazzabat samudu mursalin ina ba za mu fahimta amma idan mun tantance naziyar a matsayin ma'anarsa shine gargadi kanta wato sai zai zanto jami'i na gargadi ne to kaga anan ba gargadin annabi da ya sai kare ka domin kafin annabi salihu ya zo annabi hudu ya riga ki zuwa sun kuma ji labarin annabi hudu din da abin da ya ce mutanensa da abin da suka ce masa da kuma azabar da suka kan mutanen ya kamata da sun gaskata wannan da sun yi imani da annabin da aka turo musu amma rashin gaskata wancan shi yasa suka kare ta gome annabin da ya zo musu kaga kenan ba gargadi dai musu kare ta sun kare da gargadin da aka turo musu da gargadin da aka saukar akan annabawa da suke kafin zuwa ga al'ummomin da suke kafin ina ba ta mun fahimci ma'anar kazzabat samudu bin nuzur wato ainihin samudawa sun karyata ko dai kace masu gargadi ko kuma nau'i na gargadi da aka zo da wanda aka zo musu da shi da wanda aka zo da shi kafin su ayin umurul lati anzarahum biha nabiyyun salih sun karyata al'amuran da annabin su salihu ya labarta musu ko ya gargade su akai in lam yu'minu bihi in ba su yi imani da shi ba wa yadda yattabi'uhu in ba su bi shi ba fa qalu suka ce a basharan minna wahidan nattabi'u yanzu wani mutum daya daya na daga cikin mu wahidan shi kadai nattabi'uhu sai mu bi shi me suke nufi da cewa mutum ɗaya daga cikin mu sai a ce mu bi shi na ɗaukar ma'anoni daban-daban ɗaya daga cikin ma'ana ya zanto kawai wani mutum guda daya wanda ya shiga magarin mutum kamar mu sai mu bi shi da me yake mu wallafa nan masa biyayya saboda dan adam ya fi jin a zuci cewa ya tantance ya bi mutum ne idan wannan mutumin yana da fifiko a kansa fifiko ta fuskar shekaru fifiko ta fuskar ilimi fifiko ta kaza fifiko ta kaza to idan ka raina mutum sai ka cewa ka ki masa biyayya saboda wannan raina to kaga anan mun wato raini suka yi wa annabi salihu alaihi salam shi yasa suka suka kibe suna ganin shi dan baya da bambanci shi da sauran kun mutanen an gane ku ko kuma ya zan so ma'anarsa a basharan minna na nattabi'u ya zan mutum ɗaya kawai kadai ce da aka ke shi da annabta sai mu bi shi ai ya kamata a ce annabawan wanda za a turo mana ba mutum ɗaya bane ya fi mutum ɗaya sun kai biyu uku hudu biyar kuma a zaba a darje a cikin mu amma sai a ɗauki wani mutum shi kaɗai, a turo shi a ce kuma duk gari ne masa biyayya shi kaɗai mu ko mu da yawa a madadin shi ya mana biyayya tunda shi ne shi kaɗai mu ka fi shi yawa yanzu mu ne za mu masa biyayya shi kaɗai mu ko mu da yawa a shine abajran minna wahidan nattabi'u yanzu mutum ɗaya daga cikin mu a keɓance shi da wahayi a ce mu bi shi inna idan lafi dalalin masarur inna lalle mu dan idan lafi zalalin wasu in dai haka ne to mun zanto muna cikin fata wasu ko muna cikin ma'auka shine da bazun so wato ba mu da lissafi ba mu da tunani kawai a ce duk mu manta da koyon mu zo mu yi biyayya ga wani mutum da shi kadai ai wannan bai dace da hankali ba wato a tunanin su ko wannan hauka ne wannan kuma bata da shi da lafazin su'ur waɗansu malamai suka ce su'ur jam'i ne na sa'ir idan an ce sa'ir kuma ana nufin azaba ai in ma har mun yi haka to muna cikin bata sannan ko muna cikin azaba ma'ana biyayya da rishi ne shi za jawo mana azaba kan gare mu shi ne abinda muke sa ran samun nima cikin sa ko rahama kan gare su kai kalbul mawazin kenan dirki ta wato shi ne a da ka fata shi ne inna idan da su dalalin suka ce a wukiyar zikiru alaihi min bayyana yanzu a kansa ne za a saukar da an mutu ko wahayi min bayyana banda mu haka ko zai yi bal huwa kazzabu bari dai shi kawai ta tattan makareci bi qawlihi innahu annahu innahu uhiya ilayhi cikin da wanda ya cewa an yi masa annabta ashirun sannan mutum ne mai girman kai mai son jinji da kai dan ya samu shugabanci a kan in ba neman girma ba dan me zai ce mana an masa shugabanci ba, inda ta ka taso a gari ɗaya mu da shi ne ashir ai mutakabbirun batirun wato mai girman kai ne sannan mai jinji da kai ne shine ya dace zuwa ga dawo annabta amma ba wani ya kai ba, so kawai yake sami iko ko mukami da kawai mu lura da kalmar ta samudu bin nuzur wato lafazin kazzaba ya yi ta'addi zuwa ga mawlan bihi bi wasil ba idan na ce ta'addi ko malaman na ko sarku suka ce ta'addi ba wai ta'addi na hausa wani ma'anan barna a'a bukatuwar kalmar zuwa ga mawlan bihi masu wanda suke nazari cikin harshen larabci sun san wannan to lafazin kazzaba yukazzibu wani lokaci ya ta'adda bi nafsihi wani lokaci ya ta'adda bil ba an gane ku kazzabar kaulahu qaumu ruhin. Allah ce fa kazzabu abadana wa qalu majnunun mustujib kaga kazzabu a nan wurin yayi ta'addi zuwa ga abdana bi nafsi ba tare da bawo na tsakiya ba bai ce fa kazzabu bi abdina وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا بإشارة ما آتيناهم فكذبوا رسلي بيتي فكذبوا برسلي سيتي فكذبوا رسلي فكيف كان نكير to a wani lokaci kuma ya ta'adda bilba shine kazzabat samudu bin nuzur a madadin kazzabat samudu nuzur wa kazzaba bihi qaumuka wa huwa al a madadin wa kawu kazzabahu qaumuka wa huwa al amma ta aka ce wa kazzaba bihi bi wasu ba an gane ku to ne ne bambanci tsakanin ya ta'adda bi nafsi da kuma ya ta'adda bil ba shi ne duk lokacin da lafazin kazzaba yake bukatar makubulan bihi din da mutumin da aka karyata to ka'ida ya ta'adda da rusul kenan ba da bukatar ba kazzabu rusul wa aka kare ta ba manzanni ba fa kazzabu abdana wa qalu majnun wa zid wa kare ta anan ba abdana ba amma duk lokacin da ya kasance kazzaba ya yi ta'addi ne zuwa ga abdanan mai gargadi ko gargadin gargadin ke yasa ba ta'adda ba wannan ka'ida ce ta larabci da kuma qur'ani ya amfani da ta aulare da dama takan taimaka mutum wajen tantance ma'ana a cikin ayoyin alqur'ani idan mutum ya yi zaɓe da ita sai Allah shi إنا أرسلنا قد فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم سلسل مستقر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر وبنجد شيء إنا مسل الناس كجزء من أبو وكجزء سيعلمون غدا من الكذاب الأشياء ka karanta to ne mun fassara miki na gadan ubangiji ta lati da sannu za su sani a gobe man al-kazzabul atir wane ne al-kazzab makarici din al-atir ko mai girman kai ma'ana shi annabi salihu alaihi salam ko kuma su yanzu yau sun yi da'awar cewa shi ne makarici kuma shi ne mai girman kai Allah kuma ya mayar musu da martani yace sai alamun za su gane zagan a gobe abin da ake nufi da gobe a nan wurin kamar yadda na sha faɗa ba wai gobe ta alhamis ba gobe ta kiyama an gane ko kamar yadda Allah ce wato ainihin wal kanzu nafsun ma qaddamat li wata wattaqullah wato gadin ana cewa ana nufin wato gobe ta kiyama shi da alamun gadan mun kazzabu Allah ce inna muslimun nasa fi fitnatin In inna lalle mu na nasa mun fito da kaguwa kamar yadda suka nufa ay mukhrijuha min al-hadbati satra kama sa'alu ayatan la ayatan la wato mun fito da tabuwa daga cikin falalan dutse kamfar dutse irin yadda suka roki cewa annabi salihu ya zo musu da wannan a matsayin aya ko mu'jiza gare shi don su yi imani to mun fito da ita insha Allah masu fito da wannan tabuwa ne fitna Allah domin jarraba su a jarrabe su ainihin na tabirahum dan mu jarrabe su imanin mai imanin cikin sai ya bayyana garewar mai kangarewar cikin su ta bayyana farsa kibo da haka ka zara ido kallo ka sanya lura ya fi tsali su gani A ai in ta zalma ya auna wa ma suna obi ka sanya lura ka ga me za su yi idan taguwar kaso sannan kuma ka sanya lura ka ga me zai faru a gare su wani asuwa gare ta wa tabir kuma ka yi hakuri A yi isbir ala azabun ya hakuri a bisa ga kowace irin cutarwa da za ta maka wa nafihim annal ma'a qismatun bainahum kuma ba su labarin cewa annal ma'a ruwan shan garin nasu na bainahum an raba ta a tsakanin wa na nasa da kuma ta taguwa da wa yawmin lahum wa yawmin laha wato ainihin wannan yinin nasu su sha su ba abin da za su sha gobe yinin gobe kuma nasu ne taguwar za su sha gaba shine qala hadhihi naqatullah shirbin malakum shirbu yau mai ma'alum kuma da ke cikin sosu shawa kullu shirbin mutab kowane sha za a halarci shi ranar shan mutane mutanen za su halarta su sha ranar shan taguwa ita kuma za ta halarta su sha ita kadai ai hadruhul qawm yawmahum wan nafas yawm mutanen za su halarci ranar shan su ita kuma taguwa taguwa za ta halarci ranar shan ta fata ma dau ala zalika wato sai suka wato suka zarce akan haka a bisa ga wannan tsari na kasan shan ruwa tsakanin su da jagowa sun mamallu sannan daga ba su suka kosa suka ce dan mai a ce wai taguwa ta ana mushan ruwa ranar da muka ga dama sai dace yau na mu gobe ta fa ammu bi qadrin na suka yi kokarin su kashe taguwar su huta dan su ba su da wannan rabon da aka bi yau na mu gobe ta Allah ce fa da sahibu fa da sahibu fa ta'afa fa fa da sahibu sai suka kira sahibinsu qaddar shine wanda yake da suna qaddar bai da suna adan yazo soke wannan tabuwa fa ta'afa sai karbi mashi fa aqara karfi soke istabuwa ai qatala amwa wa qatallahum wato ainihin ya kashe tabuwar yana mai yin tarayya da su mutanen su cikin ra'ayi duk da cewa shi kadai ne ya kashe ka? amma kuma sun yi tarayya da shi cikin ra'ayi sun bayansa shi yasa a wani wurin mace kadai ya aikin sai aka nuna su suka yi فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين Allah ce fa aka ruka ga wawan jama'a ce sai suka soke tabuwa tare da cewa ba su duka bane suke tarayya wajen soke domin gari guda in za ku yi tarayya wajen soke rakumi da ko yanka ta daya to ai wani ba zai samu daidai inda zai taba wukar su ko inda zai zo kamar shi da haka mutum da yadda amma da Allah ce fa aka ru annafata sai suka soke taguwar abin nufi mutum ɗaya ya soke ta da goyon bayan sauran nan wurin shi yasa sai aka ambaci guda ɗaya ɗin a nan wurin fa na dau sahibahum sai suka kirawo mutumin nasu wato wanda ya ɗauki gaban gaba soke soke taguwa fa ta'afa sai karɓi mafi fa akara karshe ya soke taguwar ina fata mai sai Allah ce kai fa kana azabi wani zo yaya karshen azaba ta ya kasance a gare su yaya karshen gargadin da aka musu da basu ji kuma ya kasance a gare su dalilin inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu kafirin muhtadi ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ubangiji ta ala ce inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan lalle mun aiko musu wata irin tsawa guda daya tsawa daya aka umarci mala'ika ne fa kanu nan take sai suka kasance ka hashimil mu'tabir wato kamar ciyawa da aka tattaki ta al-mu'tabir ta musamman da yake da garke na dabbobinsa lafazin al-mu'tabir ana nufin musamman da yake da garke na dabbobi domin daga lafazin alhazira ne alhazira ne wuri da killace domin kiwon dabbobin wato ka sanya itace ka zaɓe ta yadda sai in ta kofar da ka tsara a shiga ne za a iya shiga sukan yaka domin ba da tsoro ga dabbobinsu kada kura ko kirkici zo ke musu farna a cikin garken dabbobinsu to mutumin da ya yi wannan hazira din sai a ce masa al-mu'tazir wato wanda ya riki hazira ko wanda ya riki wuri killatacce domin ajiye dabbobin to galibi tun da kasan ajiye dabbobi a nan wurin ai kakan kawo musu abinci idan kawo musu ciyawa ko dabbobi ne za su ci su tattaka ta riziki to wannan shine hashim ciyawa da aka ci kuma aka tattake sauran har ta kusan sajewa da kasa to Allah ya fatanta samudawa bayan an halaka da su da ciyawa wanda dabbobi suka ci a garke suka tattake ta ma'ana kamar babu ragowar su a kasa sun riddige gaba ɗaya sun haɗe da ƙasa shi ne fakano suka kasance ka hashim kamar ciyawa da aka tattake ta almutazar ta mutumin da yake da garke ya ajiye dabbobin su yake zuba musu a ciki waɗansu kuma suka fahimci alhashiyam a matsayin wato itacen da aka zagaye wannan killataccen wuri su ne hashim domin itacen da ake tsaro su daga cikin bishiyoyi a zo bayan an kakkafa waɗansu a matsayin gwafa sai a yi ta shirya sauran a jiki a yi ta shirya sauran to ma'ana gawawakin samudawa bayan an halakar da su sai suka zato kamar tararrun itace da aka ajiye za a killace wurin kiwon dabbobi da ma'ana waɗansu sun fassara da wancan ma'ana waɗansu sun fassara da wancan ma'ana amma ko shaka ba ma'ana farko ta fi dacewa da zahirin hakim domin da alhashimu ne alhashimu na a abu bakinan da shi da mim a cikin lafiya na nufin alkasu kashin sheki wa takbihu kifatan kifatan wa taftituhu wato karya abu ko ke abu ko kwamfata abu Wato fakanu su sa kasance kajimin kajimin mutazin kamar ciyawa da aka dandake ta ko aka kwamfata ta ko aka sude ta da kasa wato wannan na nuna sannin azabar da aka yi musu kenan Allah ya rage wala kad yasanna alqur'ana ka karanta ne wala kad yasanna alqur'ana lizikr hakika mun sauƙaƙe alqur'ani wato ga wanda yake san karanta shi ko hadda shi ko fahimta sa zikir domin tunatar ba har min mutakir idan mutum ya zo karantawa ba wahala mutakar ya samu malamin da zai karanta haka idan mutum ya zo hadda cewa ba wahala matukar ya sanya kansa kuma ya nemi taimako da adadin ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma ya ɗauki adadin ayoyin da za su dace da faɗin kwakwalwarsa ko kai ko mai yadda sannan kuma idan mutum ya tashi koyan ma'anonin alkur'ani ko babu wahalar koyo matakar ya samu malamin da ya tsora cikin tafarki madaidaici wajen koyan alkur'ani wannan ita ce ka'ida da Allah ya jawo alkur'ani ya fi kowane irin littafi saukin koya yanzu ko da sayyidul bukhari da sayyidul muslim wanda mamnanu ne manzo sallallahu alaihi wasallam maganganu ne na duniya hikima babu wani dan adam din da ya kai manzo Allah hikima da basira da fasaha domin shi ne aka bai wa abin da ke kira jawami'ul kalim jawami'ul kalim wato kalma ta ne ta siya ta bada ma'ana da yawa gajeruwar jumla mai kunshe da ma'ana mai fadi to maza Allah an bashi wani amma tare da haka a yanzu idan aka baka mujalladi guda na sahih bukhari da suratul bakara cikin alqur'ani mai girma wanda zaka fara da cewa suratul bakara suratul baka, tare da cewa wato hadisan manzon Allah sun tsara da sauki abinda nake nufi da sauki idan an kwatanta da sauran maganganun mutane sun fi kowace magana sauki amma kuma alkur'ani kuma ya fi sauki bisa da hikimar ubangiji Ke sa malaman da suke tsora da mutane lokacin da za su koyi qur'ani ko dai koyan karatunsa ko san sai shi ko kokarin koyan ma'anarsa a ce musu ai ba za ka iya ba ai ya fi karfin ka kai dai fara da wanda littafin ku shakka babu wannan suna korar mutane daga alkur'ani kuma sun abin da suka faɗa ya ci karo da faɗin Allah na cewa ya sauƙaƙe alkur'ani ya rage ta wannan magana wala kad alkur'ana na lizikr sun da ka iya karanta wani littafi na na da sarfu na balaga na adam gama ko ka je ka karanta mantiki gama fahimta ba abin da zai hana idan ka tafi koyi tafsiri a cewa kuma ka kasa to amma sai da yawa daga cikin malamai a musamman na bid'a wato suna korar mutane da koyon qur'ani shi ai kafa karfin ai wane kai ai alqur'ani ba wanda ya sa abin da ke cikin sai Allah wanda kuma wannan zancan ƙarya ne ba gaskiya ba ne. Allah ya ce innahu la qawlun fadlun wa ma huwa magana ce a rarrabe kafirai ma waɗanda ma ba su yi imani ba an ce su lura da alqur'ani kuma an ce a karanta musu wa in ahadun min al-mushrikeena istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah ثم أبلغهم أمانة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كافرين ما أشتي أكلم تاسدي ولعل الجن زي تاسي إيماني su wanda ji wannan wakila din da kan gare wasu da kafircin yana jin alqur'ani ke cewa wannan ba magana waka bace ba ba magana bokaye bace ba inna alaihi la alawa wa inna lahu la wa inna illa wa inna haka ya zuga alkur'ani ya shirya lafi don saboda ya tasiratu da irin magana da ke kuma shi ta Allah yi ta dabburi. ba ma sai wani zai ba za ka iya irin wannan malamai idan kana karatu a wajen su kana karanta littafi na fikin ko wani littafi na wani ilimin daban ba ba hadisi ba in bai littafin ce wa qawluhu ta'ala da fadin Allah ta'ala aka kawo ayar sai bai mai sama ayar yadda suke bude ta sarama jira ba wai ta fi karfin ka amma kuma yana karanta ma na wani mutum ka iya gane zancen mutum amma ba za a gani zancen ubangiji ba shi ba wannan mutumin da ya yi maganar ila sai lokacin da ya yi maganar ba ta duniya don haka bai halarto ma za a yi ka ko ba za a yi ka ba bayan ya wallafa littafin da shekara ɗari uku ɗari hudu ka zo ka ɗauki littafin da ka fahimta tare da cewa lokacin da ya ɗauki alƙalamin sa wanda yake rubuta alƙalamin a yake rubuta littafin a cikin niyyarsa babu kaiwa ne da take ungur kulkul ko mandawari ko da ko garan kaya wata kwata ba ta wata da bai san gaba amma lokacin da Allah zai zai saukar da littafin ya ya yi niyyar da kai yake ne to da wanda ya nufa ka lokacin da ya saukar zai yi magana da kuma wanda shi lokacin da zai magana bai ma nufa sai ka bai ma san za a yi ka ba wanne ne aka fi tsammanin ka fahimci maganarsa amma ce mutane a kori mutane ce ba za su yi koyon Qur'ani ba ai tafsiri ya fi karfin kaza ai ba zai yi ba ai ba ba ba wannan duk kokarin saboda abin da suke yin tsoro in ka fahimci Qur'ani ba za su tallata ba bid'a ta ba za ka sai su kimar da kai da ita karanta mun karamatul auliya ba kai ba tafsirin alqur'ani ko za ku je ku yi dalalil da sawi ba za ka fahimci duniya da kita ita kifa ta kullun shekara 40 shekara 30 ka je kasuwa kana tunanin ko wani abu ganin sa ribar ka kana tsammani da kuma ma baka je ka fada masa wakilin zai gani ya riga ya yi fitar da kai saboda ya san baka san alqur'ani ba idan ka qur'ani ga san kariya yake ba zai gani yana ma dawo mai ta wallahi shi yasa ba ka sa a karanta qur'ani ba ka so a karanta hadisi duk sai sun fito a yi ta karanta wadansu ababai da wannan tsaka walance ka fahimci kashi ɗaya cikin biyar baka fahimci kashi hudun ba aka suke so Allah rufa mana asiri wa laqad yassarna al-qur'ana lidhikr hakika mun gore al-qur'ani domin tunatarwa fa hal min mutakir sai akwai masu daukan wa'azi ya Allah sa mu cikin masu daukan wa'azi ya Allah kazzabat qawlu بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا ونجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ubangiji ce kan da barkawo lutsun bin nusu hakika mutanen annabi sun karyata dangin gargadi da aka yi ta musu Allah ce inna arsalna alaihim hasiba lalle mun aiko musu da wata irin iska ita ce hasiba ay rihan tarmihim bil hasba iska da ke jifan su da wadansu sakon kwani wuce su darul hijab wato iska da ke jifan su da wadansu kananan tsakoyi shine hasiban illa alalu da mutanen annabi lutu mai kadai da wannan iskar ba ta jefe su da sabon gwani ba mutanen sa ma'ana iyalin gidansa kenan shi da mutanen gidansa na jenahun bi sahar su kam man tsamar da su daga garin bi sahar a lokacin asubahi ne sahar mutan min indina wannan domin nema ta musamman daga gare mu kazalika najzi man shaka kamar haka ne muke yin irin wannan sakamako ga dukkan wanda ya godiya abin da ake nufi da wanda ya godiya wanda ya kadaita Allah da ibada bai sanya masa ai auna haka ne muka yi ni'ima ga dukan wanda ya godiya mai shakara an na wanda ya gode wa dangin ni'imomin mu wa mu'minun shi ne mu'mini aw man amana billahi wa rusulihi wa sahum ko duk wanda ya imani da Allah da manzanni ya musu da ma'ana ne mai shakara dake Allah ce wa laqad anzarahum batasatan hakika mun gargade annabi Nuhu ya gargade mutanansa ai khawwafahum ya razana da su da bafata na tsananin da mukarmu da azaba ga mutanen su ka ai akhzana iyyahum bil azab fatamaru tare da haka sai suka doge ai tajadalu wa kazzab suka doge suka yi ta musu da jayayya suka karyata bin nuzur dangane da gargadin da aka musu ai bi zari ma'ana duk irin wa'azin da ya musu da gargadin da ya musu ba su ji ba kan garewa su tallace ولقد راودوه فهل من مدكر ولقد راودوه عن ضيفه حقيقة سنسو wato ainihin ya goyi bayan su wajen bayar da dama su ga bakinsa ai an yi kalli ya bainahum wa bainal qawm sun so kare shiga tsakaninsa da bakin da suka zo wajensa allazina atawhu fi suratul adiya wannan suka wato bakin da suka zo masa a cikin siffar baki malaiku da suka zo a cikin siffar baki liyakbatu bihim su a tsammanin su waɗansu sababbin samariya tun da garin garin na masu neman maza da sai da kyawawan samari sun zo suka ɗauka bil adama ne ba su san ba mala'iku ne suka fadda kama suka fadda tawo suka canza kama suka fito a cikin siffa ta bil adama sai suka zo suna talallashin annabi nuhu ya bayar da annabi nuhu kai ya ba su dama su gane su ya ba su dama su gansu shine rawa duhu an bai Allah ce fa suna alunahu sai muka toshe ganin su ai a amainahum muka mayar da su makafi wa ja'alnaha bila shak muka mayar da kwayar ido amma babu tsaga babu tsagen da kwayar ido ke fitowa ka bakir wajhi wa na aka daidaita tsakanin idan su da sauran wato ainihin kowane sashi na fuska bi an safaka jibril bi zanahai abin da ya faru an saba laika jibril ne ya buga buga fikin sa akan fuskokin su gaba ɗaya sai kowa ya daina Allah da yake fata masana a Yunus ma'ana mun kawar da ganin su ko mun kawar da idanun su domin kawar da ido ya zanto kawar da gani ke babu ido din gaba ɗaya an goge shi an shafe ku ko azabi wa nuzur aka ce da su dan dani azaba ta ku gani wa nuzur kuma ku ɗanɗani sakamakon gargadi da aka muku ai zari wa tafawiki ai na wa da ku ɗanɗani sakamakon abincin da ku ya ba Wala ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر حقيقة صبحهم عذاب تازو متنسسة في بكرة wato kafin fitowar rana shine bukura gari ya yi ta rana ba ai waqtar subhi wato lokacin asubahi min ghairi mu'ayyan ba tare da an tabbatar musu cewa ga lokacin da azaba za dan idan an ce sabahun azaba ta zo da asuba lokacin da mutane ba su tsammani kenan ba tare da an ba mutane nutsu shine azabun mustakir azaba wacce ke tabbatacciya ai da'imun muttasilun bi azabil akhir an cewa azaba da take ka su mustakir saboda azaba ce mai zarcewa ma'ana ita ce za a halaka su da ita kuma ana zarere a jikin su kuma sai azabar barza ta biyo baya azabar kabari sannan azabar kabari ko bala da yake da su ba ita ce za su zarce tare da su har ana tayar da su a kiyama kuma sai wutar jahannam shine azabun mustakir azabar da suke madimanciya wata na jin wuta ta duniya ta kashe su amma tunda ta kashe su ta dauke su daga cikin alamul ghaib zuwa ga alamin shahada wato alamin shahada ke zuwa ga alamin zai ta dauke su daga duniyar da ido ke gani zuwa ga wata duniyar da ban da ke biyu bayan mutuwa wata ido baya gani ita ce barzakhu wa min wara'ihim barzakhun ila mai wasu wanda kuma nan ma za a rinke mutu azaba daga nan gurin kuma sai kuma azaba ta ranar tashin kiyama Allah ya sani shine wala kun tabbahu mukrisan azabun ba zo kuwa azabi wa nuzur ku wato ainihin azabata da kuma gargadin da aka yi muku biki wala kad yasarna alqur'ana lizikri fa hal min mudakkir hakika mun hore Alƙur'ani domin tunatarwa a koma su ɗaukan wa'azi din sai ce ولقد جاء آل فرعون كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر بنجد wato gargadi ya zo wa iyalin annabi wato iyalin fir'auna idan an ce ala fir'aun iyalin fir'auna a larabci akan ce iyalin wani idan an ce iyalin wani shi da su duk gaba ɗaya amma idan an ce wani shi kadai ba lalle bane iyalan su da haka dan lalle wal karja ala fir'aun an-nubus hakika gargadi ya zakewa iyalan fir'aun to ba za ce iyalan fir'aun sai dai ce fir'aun da jama'ar sa. hakika gargadi ya zakewa fir'aun da tun tunda idan an ce ala lut wato annabi lut da mutanen gidansa ala fir'aun ana nufin fir'aun da jama'ar jama'arsa kenan gaba ala ibrahim ma'ana a nan gudun ayar tana mayar da martani da kafiran da suke zamani da manzon sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke ganin cewa ai su ba musu azaba ta duniya irin ta dawa ko ta adawa ko ta mutane annabi nuhu ba dan saboda su suna da zarar saboda su ƙuraitawa ne yan dangi ne kuma suna da kwakwata da zaki Allah da su sun buɗanta da su sun bukar zama musu azaba shi da sallah ta akufarukum khairun min ulaikum shin kafiran ku ne yanzu ne suka bodanta daraja ne المذكورين من قوم نوح إلى قوم إلى فرعون فلن يعذبوا shin sun bi waɗancan da aka ambata tun daga kan mutanen annabi Nuhu har zuwa ga Fir'auna su ne yanzu haka ce ba za a yi musu azaba ba am lakum bara'atun fi zur am dinnan wato bi ma'ana dal idrabiyya am lakum bara'atun fi zur anan mun sai zanto ma'anar am shine hal ma'ana hal lakum bara'atun fi zur sun ko kuna da wata bara'a da waraka da tabbaci da kuka samu kowan ka kone daga azaba fi zuburi a cikin littafin farko da suka wuce baya a tarihi ayil kutubu thalithatu wato cikin littafin da suka wuce a baya min azabi kuna da bara'a cewa ku waraka kone daga azaba wal istifham bi mawdi'in al-ma'na nafi wato alamar tambayar da ke cikin ayar duka alamomin tambayar guda biyu an kawo su ne abin da ake nufi kore da shi abin nufi laisa kufarukum khairan min ulaikum wa laysa lakum bara'atun fi zubur kafiran yanzu ba su kunna da ba sannan kuma ku waɗannan kafirai ne yanzu ba ku da wani alƙawari da aka muku cewa za ku raka daga azaba ranar tashin kiyama ma'ana ana kore abin da suke da'awa ne su suna da'awar kamar su warka kore daga azaba ranar tashin kiyama Allah madaukakin sarki ya mai musu da martani am yaquluna la yam jami'un muntasir am yaquluna bali ma su kafirin yanzu suna cewa nanu jami'un abu muna da yawa mun muntasir da haka zamu ci nasara zamu ci nasara akan manzo sallallahu alaihi wasallam da mutane su tunda mun bi su yawa sai Allah ce sayuhu zamul jam'u za a rinjaye taron da wa yuwalluna dubur su juya baya su gudu lokacin da yake bizo wanda ce hada ikbaru min al-ghaib hada ikbaru hada min al-ikbar bil ghaib wanda na cikin dangin labarai na jebu da Allah ya saukarwa da manzo sallallahu alaihi wasallam tun kafin faruwar abu a faɗa masu za abin zai faru dan sun faɗi cewa da haka jami'u muntasir tun ana maka kafin maza Allah ya jira zuwa Madina Allah kuma ya saukar da wannan aya sai hudamul jam'u yawan nasu da sannu za a rinjaye su wai walluna dubur su juya baya su gudu ya faɗa haka tun ana maka kafin a hijira zuwa Madina hakan ba ta faru ba rinjaye su da cin nasara a kansu da yadda suka gudu sai a ranar bada wana bayan an yi zira an kowa madina ma da shekara ta ina ba za mu fahimta wannan yana daga cikin mu'jizar alqur'ani ya ba da labarin faruwar abu sun kafin ya faru kuma abin ya faru gwargwadon yadda alqur'ani ya faru. qur'ani ya ce za a ci nasara a kansu an ci nasara a kansu da ya kamata cikin su wanda suke rabuwa da duk imani shi da ba qur'ani ya ba. tun da ko abin ya tabbata kamar yadda faɗa wannan ya nuna gaske ne in da ba mu gaskata ba yanzu ga wata hujja ta gaskata mana karara mun gani kamar yadda Allah ya alif lam mim gulibatir ruh fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin Haka ce an ci nasara akan rumawa amma su rumawa din za su ci nasara akan wanda suka kayar da su yau a yaki a nan da ba su yi bid'i sinin cikin shekarun da suke tsirarin shekaru hukunci hudu ma'ana lokacin da wannan aya ta sauka sai kowa ya zura ido ga shi dai kowa ya ga garu ma sun sha kafi a hannun mutanen fata sai kuma qur'ani ya sauke shi an ji nasara a kansu to amma za su rama nan da wadansu shekaru da mutum kaga da kowa sai zura ido ya ga shekara bakwai ta wuce sannan wannan abu da qur'ani ya faɗa ya tabbata ko bai tabbata ba wannan shekaru ana zuwa kuma sai ruwa suka je suka lallata mutanen fata ya kamata da duk wani bakwai shi da ke ban kasa a lokacin ya yi ba ko bakwai shi ba dukkan wani kafiri da ya labarin suratun rumi kuma ya ga bayan shekaru bakwai da saukarta gashi kuma an fatattaki fatawa kuma wanda suka fatattake su su ne rumawa da Allah ke wa hum min ba'di him sayghalibun su din bayan nasarar da aka ci kansu yau kuma za su ci nasara nan gaba في بضع سنين cikin shekarun da basu kai goma ba lillahi al-amru min qablu wa min ba'du wa yawma idhin yafrahu al-mu'minuna bi nasrillah yansuru man yasha wa la yusrifu fi hada kawai ba abin da ya rubi sai ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah kamar yadda nan gurin ba aka ce sai hudamul jambu wa yuwalluna dubur kun so za mun aikata kamar yadda Allah ce kullin ladina kafaru satuhuduna وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد يا اخي متى ذا تسك كوكس من زي زمان ما نزل كده ترى في عدم قال له يا اخي ذا عشان ترى اكو مجاشي عندي وانا يا اخي عندها بامو لبجة لذا مجاشي وانا عديد يا اخي متى زوجة كابو هنا في الوقت سو اما كما ومن يرد الله فتنة كفوفة لن تملك لهم من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب أليم الله بيزودك كيف تكون صوابي لك يا كثرة كارثة ta riga fata sai yi kudu musdahu wa duna ku Allah ce bal sa'atu mawqidu bari ita kiyama ita alƙawarin da aka yi lokacin da aka aza musu na azaba ta hukum wa sa'atu adha wa amar ita ko kiyama hawa. ita ce mafi girman musiba wa amar kuma ita ce tafi tsananin zafi ai a shaddu mararatan min azabi duniya azabar da ke kiyama ta fi dukkan wata azabar ta duniya ko da azabar ta duniya ko ta wani mutane annabi lutu ce wanda aka dammara ko ta adawa azabar lahira ta ko nan su shine fa sa'atu mu'iduhum wa sa'atu adaha wa Amar. wato ita kiyama ita ce ta kisa zama babbar musiba kuma ita ce ta fadaci ma'ana ita ce azabar da take cikin ta kowace azabar ta ya tabbata cikin hadisin da Imam Bukhari ya rawaito daga Abdullahi da Abbas Allah ya kare ta gare shi hadda Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala huwa fi qubbatin yawm badr azza Allah ya faɗa yana cikin wata rumfarsa ranar da aka yi yakin badr yace Allahumma inni anshuruka ahadaka wa wa'adaka ya ubangiji ina maka magiya ina roƙonka alƙawarin da kai mana Allahumma in taja'ala tu'bat ya Allah idan ka dawo ba za a sake bauta maka ba da yau da yau yana turukun Allah nasara a kan abokan adawa kafin a fara yake fada ba a kaza abubakar biye sai sai zana abubakar ya rike hannun manzan Allah fa kala yace hasbuka ya rasulullah ya isa roƙon da kai da addu'ar da kai ya isa ta ala rabbika kana ce wa ubangijinka ya isa haka wa huwa yasibu fi dirki lokacin da manzan Allah ke wannan addu'ar yana sanye da sulkensa sannan yake addu'a ana kan ana addu'a a cikin ke ba addu'a a masallaci zuwa gida a wancan fa kharaja wa ya yaqul sai ba zan ya fito daga cikin bukkarsa yana cewa sayuzdamul jamu wa yuwadduna dubur yana wannan jamu da ta fakar duk baya yanzu ga fasara da yau ya da aka wannan hadisi ya nuna waɗansu waɗanda suke kokarin bincike kan sabon zuwa sun kama hujja da wannan hadisi na bukari wajen bayar da dalilin cewa wannan aya ta sayi huzamul jam'u wa waduna dubur wato aya ce madaniya duba da cewa manzon Allah ya faɗe ta a daidai lokacin da aka yi yakin badar wanda yakin badar kuma bayan hijira ne to sai su ce suratul qamar gaba ɗayan ta sura ce mai kiya sai ayar sayyihu damul jam'u wa yawalluna dubur bal sa'atu maw'iduhum wa sa'atu adhawa sai waɗannan madaniya amma sauran ragowar ayoyin mai kiya ne me ya hujja su wannan hadisi na bukhari manzo Allah ya karanta wannan ayatin bara to amma karanta ta a wannan baya nuna rannan ne ranar an gane ku kawai karantowa ya yi a babin istihadi da haka ba zama hujja da cewa alamin sauka ba abin da zai kara wayarwa da kai shine hadisi na gaba shi ma cikin sahih bukhari wanda aka karko daga yusuf ibn malik yace kana yace inni inda aisha ka ummul mu'minina qalat wata rana wajen aisha uwar mummune sai ta ce لقد انزل على محمد صلى الله عليه واله وسلم بمكة واني لجارية العب بل الساعة موعدهم والساعة ادها وامر. وتو للي ان توكل ومن ذا الله صلى الله عليه وسلم. هنا يا رنيا الكرماء مكة. انا وعطاء من دار لا سكي وعطاء aka saukar masa da bal sa'atu mawjiduhum wa sa'atu adaha wa kaga wannan kallon da bakin Aisha an saukar da wannan aya ina a Makka wanda ita wannan aya da Aisha ta karanto tana da alaka da sayyuhu da munjahu wa yawalluna dubur domin bayan da ba ta aka ce bal sa'atu mawjiduhum wa sa'atu adaha wa amr sai wannan hadisi nuna mana a ce ni lalle wannan ayar ta kan tare da ya rama kace kamar yadda surutu kamar gaba daya take wato a matsayin mace ma'ana dai me ne ga aya har maka a madina saboda ko saba bayan nan cewa a madina ta saukar da ita da Allah ce innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur innal mujrimina lalle bare fi dhalalin suna cikin fada ai azabin bil suna cikin halaka suna cikin halaka bil qatl ta hanyar kisa wa azabin fi dunya da azabar da Allah fi dunya wa shughur sannan suna cikin wuta mai tsananin kona ai narun musira bi tahfif wuta wanda take mai tsananin kona ko kora bi tasfif wato wato wasul a wani lokacin wasul wato da yin tasfif akan karmar ainihin sa jannatin yawma yushabuna fi إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر بل إذا يوم يسحبون في الناس sanadar da su ranar da za a ja fuskokinsu a cikin wuta a ja su a kan fuskokinsu yushabuna fil nar za a ja cikin wuta ala wujuhihim akan fuskokin su ai bil akhira ran tashi wa yuqalu lahum za a ce da su duku masasa ko dan ta wuta jahannam ai isabatu kuna masu taba ta kuna masu jin tsananin kuna inna in shay'in khalaqnahu bi qadar lalle kowane irin mun halitta shi ta hanyar kaddara shi ba kawai ya faru bane ba ba tare da kaddara ba mun kaddara shi mun da lokacin su kuma ya faru gwargwadon yadda muka kaddara wa ma amma illa wahidatun kalantin bil bahr al'amarin bai zamo ba wani abu mai wahala illa wahidatun ba shi dai kawai busa guda daya da mala'ika zai ai fi sur'ati ah, kalantin bil bahr wato kamar kyautawar ido fi sur'ati wajen gaggawa ke kamar da Allah ke inna ma'amuru idza arada shay'an an yakuna lahu kun hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim wanda karbo daga Abdullahi bin Amr ibn al-As Allah ya kare ta a gare shi yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسمائة ألف سنة wato ubangiji subhanahu wataala ya riga ya rubuta duk abin da zai faru da halitta haihuwar kowa da mutuwar kowa da arzikin kowa da cin nasarar kowa ko ba mutuwa da mazaunin dan adam komai dan adam da zabba da halittun ruwa da nasarar markajin da halaki gaba ɗaya Allah ya riga ya rubuce su kabla an yakhluqa samawati wal ard tun kafin ya halitta sama da kasa bi 500 alf sana wato da shekara dubu hamsin wa arshu al mai kuma tun lokacin al arshin yana kan ruwa kan ba a halitta sama ba a lokacin ba a halitta kasa shekaru dubu hamsin al'arkin sa yana nan a kan ruwa wato hikimar ta haka kada ka ɗauka samme ne ke rike da ruwa wanda ke rike da ruwa shi ne ubangiji wato kudurar ubangiji ke rike da shi yadda sammai da aka samar da su daga bayan shi ke rike da su yusuf sama an taqa ala rahmi illa bi idnik inna allaha bin nas la rahmatun wato wannan na daga cikin ayoyi da ke tabbatar da kaddara ubangiji kamar yadda wannan hadisin kuma da makarar suna cikin hadisi da ke tabbatar da wajibin al'imani da bil wa ma amruna illa wahidatun kalam fil basar al-amr tashin kiyama a wurin kamar kirta wani zo ne jiyo sai ji wala kada halaka ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونار في مقعد صدق عند مليك مقتدر ubangiji ce wala kada na ashiya hakika mun halakar da ire-iren ana magana da kafirai ne ashiya akun ire-iren ku ai ba hakun fil kufri ire-iren ku wajen kafirci min al-ummin badiya cikin al-ummin da suka wuce baya fa hal min mudakkir sha ko mai daukan gargadi da wa'azi ko kullu shay'in fa'aluhu fi zubur duk abin da mutane suka aikata shi ba fi zuburi a rubuce shi a cikin littafin daidai da wanda alaikum al'azizina kirama katibi ne alamu na masu wanda kada talaka alkin sana wa na'ala wa ma wasu su bihe nafsu wa na'anu aqrabu ilayhi min hablil warid إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال بعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب حفيظ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعبد عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أكبر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير في جناحيه إلا أمم أمثالكم ما صدقنا في كتاب من شيء ثم إلى ربكم هو بين فيك أنفسي لمن فاشل فلشمس لشمس لشمس لشمس وكل شيء فعلوه في الدنيا da abin da mutane suka aikata yana cikin littafi a ko kullu sagir wa kabir mustafa ko wani karamin da babban abu mustafa yana nan da aka rubuce shi yana da sufura da aka rubuta shi shine musarra al muttaqina fi jannatin wa nahar lalle masu takawa masu tsoron ubangiji suna cikin aljanna kuma suna cikin koramu ta gidan aljanna nahar anan duk da guda ɗaya ne amma ana nufin anhar da Allah ta ce fiha anharun min ma'in ghairi وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات هذا انهار انهار انهار هذا الاخر في نهر انا انا لكن مفرد امام على في جنات ونهر في مقعد سلك عند مليك مقتدر في مقعد سلك او زمان نجد wurin zaman gaskiya inda malikin muqtadir a wurin mai iko sannan mai mulki shine Allah ta'ala mulkin gaskiya wanda yake mallakar kowa da komai sannan kuma mai iko akan kowa akan komai la yuzu bi sharri da zuwa ta sama shine Allah ba abin da muka faɗa ba mu dare Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya shafa mana assalamu alaikum menene gaskiyar cewa mutum tara ne suka soke wannan rakumin haka aya kada kaga gani ya kamata kuma kaka yi wannan tafiya Allah ke fara da sahiba sahib ba guda ɗaya ba kenan fata afa da sun kai tara da ta ce fata afau sannan fa fa'aqara da tana da ta ya fa fa'aqaru kuma Allah kulla alaka tsakanin abin da ke nan da abin da ke cikin wato ainihin suratul araf cewa ko da kaga ayoyi sun ce su duka samudawa ne suka soke taguwar ba na tibati za a yi mutane a kuma guda su yi a wajen soke taguwar yanzu ko na masallacin a ce ga wani rakumi mu soke shi mu duka dole sai dai wajen soke su an gane ba za ka ce abin nan ba idan mutum ya wani ba wani zafi mutanen gari kaza sun kashe wani amma duk garin da suke tarewa zai yi kansa ma'ana waɗansu da garin amma da goyon baya sauran mutane za su sun kaɗa dangina abu zuwa gare su idan jige lissafin tara ne wannan baya da asali sun ne kuwa mutum ɗaya da ya soke ta amma da goyon bayan sauran shi su kai laifi kamar da wannan aya Wani wannan da sai ba mu fata ba fa kuma kamar yadda wa shamsu wa duhaha tunna كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها أشقى wannan ya tambaya ma ta baka mun mun Allah ya nemi tafsirin da dan kai da satin da ban san an tambayar ma ta baka mun Allah satin da ya nemi wannan wannan kuma ce yin fadin Allah ta'ala inda Allah ya so suka sha wa kada Allah shin da sun nasu la ayat na nufin ubangiji na shin fada arzikin sa ga wanda ya ga dama ya suka yi tashi ga wanda ya ga dama wannan ma'ana fili wani Allah ya rasa masa wani kuma ya suka yi ta masa ya kadir na yana kullu dayyik kaman kaman kudura alaihi rizquhu falyumtik mimma ata wallahi ay man duyika alaihi rizquhu kamar fanada sai da abin nan fazon da Allah na kadara alaihi fanada ai fazon da Allah na bayyana alaihi fanada shi zulma shi Allah ya ilaha illa anta subhanaka inni kuntu nawwar at-taqdir anan gurin ma'ana shi ne take tawa mutum amma kunta tawa mutum wadansu Allah ba su da yawa wadansu kuma ubangiji ya kunta ta mutum wannan kuma hikima ce ta sake subhanahu wa walakin aksarun da su da yalamun amma da yawa da su mutane ba su san hikima wannan ya kawo wata takarda ce ga alama ya yi fotokofi ɗinsa ne daga cikin wani littafi ana magana a kan al'iladu bil habbatu sauda wato yin magani da habbatu sauda قال عليه الصلاة والسلام إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السرم manzala sassanin ya ce habbatu sauda a cikinta akwai maganin komai sai dai mutuwa قال ابن شهاب ابن شهاب يقول الصام الموت ابن شهاب شنو الزهري ده daga cikin tabi'ai yace abin da ake nufi da asam al-maut sai kuma shi mai littafin ya shigar ta wal habbatu sauda ash-shumil wato sai daga cikin sunayen da kenan kila da wani yare ne na kusan ma yaran fashawa ne wal habbatu sauda kathiratul manafi'i jiddan wato ita habbatu sauda tana da dangin amfani masu yawa sai ce wa qawluhu shifa'an min kulli da da manzo Allah ce a cikin habbatu sauda akwai waraka ko maganin komai مثل قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربك أي كل شيء يقبل التدمير ونظائره da manzo Allah ce tana maganin komai to wannan fa daidai yake da faɗin Allah ta'ala da yake magana akan iska da aka aiko wanda ta halakar da adawa da Allah ya su dammir kullu shay'in tana rusa komai an gane ko wato shi malamin yana son ya fassa maganin komai da manzo Allah ya ce da bayani akan iska tana rusa komai a iskar ba komai ta rusa ba sai yace ai kullu shay'in yaqbulu tadmir duk wani abin da zai iya yi wa ya karɓi rusau in za a yi masa rusau ta iskar ta rusa amma abin da dama dan asali baya karɓar rusau iskar ba ta rusa don ba ta rusa sama ko ba ta rusa kasa wanda kuma yana cikin lamarin mai komai to kamar haka da yake nufi da hadisi yake shifa'an min kulli da cuta maganin kowace cuta ma'ana cutar da Allah ya kaddaro za ka waraka cutar ko da Allah ya kaddaro ita ce abokiyar mutuwa to ka sanya dukkan hafata sauda da dukkan manta da dukkan bayar a daka ma da garin ba za ka wanke ba sai ka za wanda yi da makamancin sa wallawa Thank you. yana tabbare idan mutum ya mutu yana neman maza yana luwafi ran tashin kyama wai za a sadar da shi da mutanen annabi duk bai gaskiyar wannan ba luwafi ko neman maza mummunar tafiya ce haramcin ta yaro cikin alkurani da hadisan masa har ma maza Allah ce dukkan wanda kuka same shi yana aiki irin na mutanen annabi to ku kashe su duk gaba da wanda ya yi da wanda aka yi wa Anan ba a bincike sun taɓa yin aure ko ba su taɓa yin aure ba samari ne ko magidanta ba bambanci tsakanin saurayi da magidanci a wajen luwadi a wajen zina ne ake bambancewa wanda bai taɓa yin aure ba da riwon wanda ya taɓa yin aure a ce amma a wajen luwadi ko kowa kashi shi kamar yadda mutumin da yake neman dabba a ga mutum ya hau ka akuya ko abin nan za a kashe shi a kashe dabba haka mazalla ya bayyana cikin mai Ku kaga wannan na nuna haramcin wannan tabi'a amma shin bai yin wannan wato za a haɗa shi da mutanen na Yusuf ban ga wani nassi ba karar cikin alkur'ani ko hadisi bai nuna sai dai umumat da ake nufi da umumat wani nassoshin da a karkashin su mutum na iya fahimtar cewa za a haɗa ma'abunta laifuka iri ɗaya a wuri guda kamar mazurata za a haɗa taron mazurata a wuri guda kaga anan wani sai ya fahimci da mazinacin lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da mazinacin lokacin annabi Musa da Haruna da mazinacin lokacin annabi Isa da mazinacin Adawa da mazinacin Samudawa duk za a hada su ne a tuta ta mazina kamar masu luwadi a ce za a dukkan masu luwadi a tuta masa kamar masu cin kudin ruwa a ce dukkan wani mai cin kudin ruwa na kowane zamani a tashi wuri guda wannan shi ne a iya fahimta da karkashin su tunda Allah na magana usul lazina zalamu wa azwajahum ku tara azzalamai su da ire-iren ma'ana kowane laifi ku hada shi da masu irin wannan laifin to wani sai wannan nasosin a iya fahimtar wannan da kashin su suna da ihtimalin wannan ma'ana amma ba nasi ba ne wanda za a tafi da shi fi muhallin da za idan wani ya tashi jariya sai ce a ah, shi abin da ya fahimta ana magana akan wannan al'umma da alqur'ani ya a kan sai wata mai ta riga ta wuce baya tari ma'ana ta wannan al'ummar ne za a da su yan luwaɗin wannan al'ummar babu mace tsakanin wanda ya shekara dubu da tutsi da raiwa duk za a da su wuri guda ranar tashin kiyama da na karnin farko da na karnin kaga in mutum ya yi da'awar wannan ita ma'anar ayar nafsin yana da wannan ba in mutum ya yi da'awar nafsin yana ya ma'anar ayar shi ne abinda muka bazana ba ko nafsin yana da wannan ba to wannan shi ne kawai abin da za a iya kafa hujja amma ba na sigarara sai da yi mali to amma a nan gurin karshe menene ribar da mutum zai samu in ya gano cewa za a haɗa ko ba za a haɗa su ina jin da wanda yake za a haɗa su da wanda yake ba za a haɗa su duk kowa ya za a yi masa azaba to azaba ko da haɗa su shekara haɗa duk ba dai wani ba da saboda haka babu wata Ba mu wata samara a kalam ba wani amfani da za a samu karkashin sabanin idan an je zuwa ga sakamako wannan hadisin abbas sauda ba ingantacce hadisin abbas sauda ingantacce abbas sauda dai abbas sauda wallahi ni dai ba sani ka je ka tambaye ma sai da abu abbas sauda idan ka je sai ka ce musu dan Allah ku ba ni bani urzula wa ku bani sun da manzo Allah ce idan tare da kullu kai da ba in ka je sayayya a kasuwa ka ga dan kasuwa zai da bare ko zai dake hanta ko zai buga ba ka ce dan Allah dan Allah kanka su ce dan Allah na da ka da Allah kanka su ce ba za ka ce ga haka idan ka je kasuwa in mai tsoron Allah ne za ka ga ya tsaya ka zage shi gaskiya wannan dai ba shi ne original zama ba amma dai shi ma dai ana saya ba shi ne mai kyau ba amma dai ana saya shi ai ba ya magana ana saya ko ba a saya na tambaye ka mai kyau na tambaye ka ko ba ta ina na sai mu dakata akan aka sai an bayar kai mu lokaci na gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala